Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a jiya Asabar game da hanyoyin da za a sake dawo da shirin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Yarjejeniyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ta kare a ranar Litinin ita ce ta ba da damar fitar da hatsi da wasu kayayyakin gona lamin lafiya a tashoshin jiragen ruwan Ukraine ta tekun Bahar Aswad. zelensky ya ce shi da stoltenberg sun yanke shawarar ba da muhimmanci ga matakan da suka dace don ci gaba da aikin mai dorewa na fitar da hatsi ta tekun bahar aswad din zelensky ya kuma tattauna da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan akan yarjejeniyar hatsin a ranar juma'a dubun dubatan masu zanga-zanga ne suka gudanar da tattaki a jiya asabar a babban hanyar shiga birnin kudus a wani mataki na ƙarshe na nuna kin amincewa da yunkurin firaminista benjamin netanyahu na yin sauye-sauye a sashen shari'ar ƙasar sama da tsofaffin shugabannin tsaron isra'ila goma ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa da ke neman firaministan isra'ila ya dakatar da dokar zuwan masu zanga-zangan ya mayar da babbar hanyar shiga birnin launin shuɗi da fari na tutar isra'ila da mutane suka rika yayin da suka kammala zangon ƙarshe na tafiyar kwanaki hudu mai tsawon kilomita saba'in daga tel aviv zuwa majalisar dokokin isra'ila masu zanga-zangar sun haɗa karfi da karfe tare da wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga kuma sun yi shirin yin sansani a wajen majalisar dokokin ƙasar gabanin zaɓen da ake sa ran za a gudanar gobe litinin a majalisar netanyahu da abokansa na masu tsatsauran ra'ayi sun ce ana buƙatar yin garan bawul domin daƙile abin da suka ce wuce gona da iri na alƙalan da ba a zaɓa ba sai dai masu suka sun ce shirin zai ruguza tsarin tabbatar da adalci a kasar tare da dora shi kan turban mulkin kama karya duk wani fata na gaggawar dawo da sojan amurka da ya tsallaka zuwa koriya ta arewa ba bisa ka'ida ba a farkon wannan mako kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba saboda shuru da mahukuntan kasar suka yi akan inda travis king yake muna da hanyoyin sadarwa mun yi amfani da su in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a ranar juma'a a wani taron tsaro na aspen yana mai bayanin cewa washington na kokarin kulla tattaunawa da koriya ta arewa tun farkon wannan gwamnati martani da muka samu ne kawai shine harba makami mai linzami ɗaya bayan ɗaya in ji shi yayin da washington ke jiran martanin kai dauki ta hanyoyin majalisar ɗinkin duniya da mai shiga tsakani ƙasar sweden ana gudanar da bincike a matakan soja na amurka da kuma rundunar majalisar ɗinkin duniya unc don tantance yadda sojan da ya kamata ya kasance a cikin jirgi zuwa amurka don fuskantar hukuncin ladabtarwa a maimakon haka ya bayyana akan iyakar kasashen koriya biyu labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc wata mahaukaciyar guguwa ta yi mummunan barna a wata babbar masana'antar har hada magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina a nan Amurka wadda ita ce ta baya-bayan na a cikin jerin abubuwan da suka faru sakamakon matsalancin yanayi na ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. kamfanin pfizer ya bayar da rahoton cewa ba a samu raunuka ba amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da iskar guguwar ta lalata masana'antar da ke kusa da tsaunin rock mount da ke north carolina a garin phoenix da ke jihar arizona wani abin tarihi ya faru da safiyar laraba inda aka samu yanayin zafi mafi karanci na ma'aunin digiri 97 ana kuma hasashen jihar kentucky za ta samu ƙarin ruwan sama bayan ambaliya da ta yi sanadiyar aikin ceto daga gidaje da ababen hawa a wasu garuruwa da ruwan ya mamaye a ƙarshe 'yan sanda a ƙasar yamal sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a ranar juma'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, kasuwa akai mikilo ne, kasuwa kasuwa a kasashe. Masu sauraron mu barkanku da warhaka ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Kamar yadda masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so. To fa shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya yi babban kamu domin kuwa shirin kasuwa a kai miki dole ya yi tattaki har zuwa kasa mai tsarki wato garin Makka inda muka shigo unguwar Shara Mansur inda akwai kasuwa da ake kira masassaka wanda yawanci masu magana da harshen hausa su suka fi yawa a wannan kasuwa kuma su ke siye da siyarwa bari mu je mu shiga cikin kasuwan mu kutsa mu ji abubuwan da aka kasa a wannan kasuwa da kuma farashinsa biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance sunana mamuda bana na zo makan nan shin me ma ka kasa eh na kasa kananan robobi ne amma kuma an daddaure su a leda shin yadda ka daura kamar guda shida a leda nan nawa farashinsa riyal jarar muke sai da shi. To idan ɗaɗɗe ɗaɗɗe ne fa? Eh to ba mu sai da daidai daidai dan haka muke sai da shi a ɗauran shi saboda an ka sai da shi daidai dan ba a sayan shi. Idan eh, muke sai da shi riyal biyar biyar guda shida muke ɗauri muke sai da shi riyal biyar biyar. To musamman ma yanzu baki sun shigo aikin hajji yaya za ka kwatanta yanayin cinikayya a yanzu da kuma bayan baki sun tafi. Ciniki yanzu sosai ana ciniki sosai idan baki suka tafi cinikin yana koma ya baya sosai lallai hakikatul amr ba ba samun ciniki sosai. To kamar yanzu a rana kakan sai da kulli kullin nan kamar guda nawa. Eh to yanzu a rana dai yanzu kanakin a baya babban da na sau kamar kulli na sai kamar kulli leda biyar haka in sai da ita a yanzu kuma da cikin nikin ya ja baya kin ga leda biyu ma na kulla ga gama karewa ba sakamakon nikin ya dan ja baya dan ya nan ma gobe da yan kulla shi to dama wannan sana'ar ta zamzam kake ko kuma kafin zuwan baki lokacin aikin hajji kana wata sana'a kafin zuwan baki wata sana'a nake ina sai da albasa na sai da ganye na sai da albasa na sai da kuma kankana duka sunana Suleiman mazaunin Makka ni na kasa lubana haka ana ce mata cingam da Hausa yawa mun kasa bombo muna ana ce mata goggo a garin hausa kuma muna sai da bagaruwa kamsariyal kamsariyal Riyal buriyal buriyal masha allahu muna cikin magana dai ya samu kwastoma da ta zo ciniki kamar wannan kullun shine cingam din shine cingam to nawa ake sai da shi muna sai da shi kamsariyal Riyal biyar biyar kenan yaya yanayin ciniki yanzu eh to alhamdulillah zamu mu ce ciniki alhamdulillah ya fi eh, kuma yaya a gaskiya ya fi dinga baki sai shigo gari dinga damun su yanayin garin nan kaman zahama zahama ce da moliri akan yi irin wannan zahamar in ya wuce kuma aka shiga zahamar sallah karamar sallah an gama kuma sai a jira kuma zahamar babbar sallah yauwa yanzu kuma ana gama wannan zahama da an gama kwashe alhazai mukan sa rai kuma Allah zai kuma damuna da baki na umara ga kuma ita ma wata bagaruwa nan ita ma na san baki sukan siya su tsaraba ita kuma nawa nawa zahama muna sai da ta goma goma muna sai da ta biyar biyar kamsa kamsa ashara ashara masha Allah yauwa duka muna sai da su wato ita ma ya yanayin ah, ciniki a lokacin gaskiya ita ruwa ba ma ma daukan ta sai da ita sai irin wannan lokacin zama na yawwa baki da ma ake kawo ita wanda suke siyan ta dama saboda ba gida nawa ga wannan ashirin riyal goma goma wannan kuma riyal biyar biyar to dama wannan sana'ar ita kake yi ko kuma don zuwan baki ne ka san baki suna bukatan kayan nan ita nake yi ga baki ɗaya dama yawa duk wannan kayayyakin su nake sai da su da su alawa da su jibbuna haka ina duka ina kawo su Kamsa da ke naji. Na baka kamsa. Shin me kika zo siya ma a kasuwar nan? Na sayi shingam, na sayi bagaruwa. Allah a lokacin hajji nake shigowa. sai lokacin haji nake shigowa kikan shigo aikin haji kowace shekara ne ko kuma wacce wannan shekara ne Allah ya baki da Allah kowace shekara ana shigowa ana kuma shigowa kasu. ana shigowa ya kika ga farashin kaya a yanzu wannan shekarar da kuma shekarun baya gaskiya alhamdulillah kowane lokaci ka zo inda wannan kasuwa ka zo kana samun farashi daidai ruwa daidai tsaki daidai kuɗin ka alhamdulillah gaskiya akwai farashi kayan sunana mahmud ina sayar da abayoyi ina sayar da azurfa na san a baya ita ce abin da baki suka fi so yaya farashin ta kuma yaya nayin cinikin wala a baya akwai wanda yana sayar da ita da goma sha biyar akwai wanda yana sayar da ita da ashirin akwai wanda yana sayar da ita da goma sha biyu yanayin ciniki gaskiya alhamdulillah an goda allah kwarai da gaske eh gaskiya lokacin baki an fi samun ciniki sosai sama da lokacin da za a ce ba lokacin baki ba to amma akwai wani abu da yake faruwa yawanci maka baka samun tsawon lokaci mai yawa wanda da za a ce babu baki masu siyan kaya a maka gaskiya zai yi wahala eh, za a zuwa umara eh. um, kamar a rana kakan sai da abayu nawa wallahi a irin wannan lokacin a rana gaskiya ina sai da abayu kwarai da gaske da yawa don ko banza a rana ka sai da a baya kamar guda hamsin sittin musamman da a cikin wani lokacin na baki to amma idan baki sun ja to kuma gaskiya abun yana raguwa kuma idan ya kama idan bangaren ko harami ne wannan gaskiya ana sai da tafi haka magana ta gaskiya to shin akwai wani kalubale da kake fuskanta a wannan sana'ar taka eh gaskiya akwai kalubalen da muke fuskanta musamman wajen bangaren kuma da suna hana mu mu je mu kasa kaya mu yi talla irin wannan duka yana faruwa to idan aka baka dama musamman ma ku baki wace kira za ka yi wa gwamnatin saudiya ba abun da zan iya ce musu sai dai in ce musu allah ya saka musu da alkhairi kawai abu na biyu kuma ubangiji allah mu ma ya bamu fita da zaman garin da muke a ciki ita azurfan fa ga sunan na gansu da ba laifi ga akwai na maza wannan suwa suke sa wannan wannan maza ta maza ce wannan ita ma kowa yana sawa wannan maza da mata kowa yana sawa wannan yana sai da ita kamar riyal 80 wannan kuma na gefe yana sai da su kamar riyal 100 waɗannan kuma yana sai da su kamar riyal ashirin da biyar biyar wannan na sai da ita kamar riyal sittin wannan mulmulalliya ina sai da ita kamar riyal tamanin wannan da ake ce mata dubla ina sai da ita kamar riyal arba'in wannan kuma yana sai da ita ita ma kamar riyal saba'in. ita azurfan kamar a rana kakan sai da guda nawa. walla ita azurfa wannan kamar a rana a cikin wannan lokacin gaskiya ana siyarwa da dama kwarai da gaske don idan eh, ma ana siyarwa da dama kwarai da gaske gaskiya sabanin kuma an ce fa baki sun tafi kuma musamman ita azurfa gaskiya sai lokacin baki kuma kuma kamar yadda na ce muke maka yawanci ba a samun lokaci mai tsaho sai akwai baki a maka alhamdulahi ni sunana kabiru abdulkadir uh, inkiya a cidamu daga jihar kano kakan zo aikin hajji ne akai-akai ko wannan shekarar ne allah ya baka daman zuwa alhamdulillah wannan ce shekara ta farko ta zuwa aikin hajji ya aka yi kasar da eh. kasuwan nan abin da ya sa na san da kasuwan nan mun kasance baki a gari mana sayan kayayyaki a manyan shagunan su kusan da tsada to cikin labari sai muka samu labarin cewa akwai kasuwanni irin yadda mutanen mu suke siyan kaya cikin sauki wannan shine sa na tsinci kai na wannan kasuwar da me da me ka siya wasu lokutan mukan zo nan saboda mukan samu kayayyaki a can muna ce musu na hannu wanda kusan sun fi sabon kwari in za ki duba jakar da na siya yanzu wannan za ki dalilin takalma ne na yara na makaranta to shi kuma yaro in yi sama mai kwari yakan daɗe na amfani da shi to wannan shi ne lissa muke zuwa irin nan muna duba akwai sababi. akwai kuma tsofi amma masu kwari to ya eh farashi gaskiya idan za ka yi la'akari da cinikin kanan nan za ka da sauki amma mu da yake muna da lissafi na kasuwa idan mun taya a baka ce mana riyal kaza sai mu auna da kuɗin mu na Najeriya duk riyal ɗaya ɗari biyu sai ga an ce ma ƙaramin abu da riyal biyar wannan ka duba kuɗin Najeriya dubu ɗaya kenan to sai mu ga tsadar shi ta nan bangaren amma idan mazaunin ne akwai sauki ba matsala sunana hajiya aisha dan batta kamar me da me kika kasa wallahi na kasa gumama ce ga ta nan da takalma da takalma da riguna da duk dai ga hina ina sassira yaya farashin kaya a wannan lokaci farashin kaya akan siya riyal biyar riyal goma ne riyal sha biyar duk da yadda ya kama kamanta ahir ga hinan dai duk ba da ba a siyarwa To yaya yanayin ciniki musamman ma yanzu da akwai baki a garin? Ciniki da farko ana ta ciniki sosai kuma yanzu da yake an so mu ebe baki yanzu cinikin ba kamar na ba ba gaskiya. Eh. To musamman ma yanzu da aka so mu ebe baki baki suka fara koma kasashen su sun kun sako da farashin kayan don ku samu ku saida ko kuma farashin yana nan a yanda yake. An sako sosai ma kuwa don abin da za a sayar riyal biyar uku suka ce ma ko abin da za a sayar riyal goma suka ce biyar siyan musu ake yi. an karya farahi da yawa don in suka tafi he a hankali ciniki gaskiya to dama sana'ar kayan nan kike yi ko kuma dalilin zuwan bakin da yasa kika kasa wannan baki nake zuwa ni yar aikin gidan laraba ce in na gama aiki na duk shekara kuma in na sai da tsumma na a yanzu haka in na hada kuma he in tafi gidan laraba aiki iwa To kamar a rana kikan sai da kalma kafa nawa. Allah ba da sa'a na ɗauko ɗauri ɗauri ne ba za a gane ba aka zazzage akan sai da ɗauri uku hudu biyar kis kis manyan kis kis kaya ba. za a sai da uku hudu iwa wa Allah godiya to masu sauraron mu da haka muka kawo karshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda tun a farko na baku labari ko kuma na faɗa muku cewa shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya yi babban kamu ne inda eh, ya je wata kasuwa da yawanci waɗanda suke kasuwar a garin makka kasuwar take amma yawanci waɗanda suke saye da siyarwa a kasuwar mutane ne da suke magana da harshen hausa kuma masha Allahu mun zanta da su kun ji yadda zantawar namu ta kasance. To a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirye shirin na wannan mako na kuma gabatar daga garin Makka nake cewa mu kasance lafiya. Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Amusi Emmanuel a cikin Holy Spirit Church a Babo Akurun daga kasan Kumasi, Ghana. in ka duba cikin bible zakariya chapter 7 verse 8 to 10 bayan yan israel sun bi cikin azaba iri-iri daga kasan babel a lokacin nebuchadnezzar bayan sun samu futu sun tambayi anabawa lokacin kamar me allah ke so mu yi yanzu shi allah ya ce musu abinda da yake kawo kwanciyar hankali duka kawai nake so mutane na su yi su samu farin ciki su yi gaske muke bautan allah abin da ya kamata mu yi bukatan shi sosai ne kwanciyar hankali annabi isa kuma ya ce cikin matthew chapter 5 verse 9 kamar don wanda yake yin abin da yake kawon kwanci hankali duka shi allah ke duba ke consider kamar diya ko kuwa yaron shi ko kuwa wanda ya san shi allah ya sa mu duba mun da muke bauta allah mu nemi ko mu yi abin da yake kawo kwanciyar hankali duka shi zai bari mu samu eh, cin gaba assalamu alaikum Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar sarki haƙora wacce a turanci ake kira da tetanus. hakora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shakar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkamu da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora. Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bacteria mai suna Clostridium tetani take kawa. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da kwakwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su yi tauri suna saki sai su yi tauri su tsaya kam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata yi wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare a likitance aka raba su kusan kashi hudu akwai wadda ake cewa generalize wato wadda ta shafi gaba jiki akwai wadda ake cewa kefalik wadda ita kuma abin da ya shafi daga kai zuwa wuya akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus akwai kuma wanda ya shafi wani bangaren na jiki daidai inda abin ya shafa misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa idan ka tara su su biyan su ne fiye da kashi casa'in cikin ɗari na duk cutar tetanus da ake samu cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda uh, waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗu ba sai ya kasance ko yawu baya iya haɗewa abinci ba zai ciwu ba idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yiwu ba sai ya kasance sanadiyar wannan rasa rai lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sane sannan dan abubuwa kaɗan ko a taba shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi wani lokacin musamman a yara sai ya bankar har wuyansu yadda zai iya karya ƙashin bayansa saboda tsokokin da ke ƙashin bayan nan sun tauri sun lankwasa ƙashin baya menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙura. Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala'alla mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda kwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru a cikin ƙasan nan. Wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin fuskar shi tana tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara tauri a yawanci da farkonta wala'ala za ka ji lafiyar lau kafin wannan ta faru ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko wani almakashi mai datti a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus idan ya shiga to fa sai ya zama ma matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan sai a fara ganin baki ba zai budu ba ya fara kuka sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gababin shi ba kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan aiki idan wannan ta faru kashi hamsin cikin ɗari na irin wannan yara ba sa rayuwa. ka yi maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar yin irin wannan matsaloli kenan za a iya cewa cutar ta kan ɗauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana? Ita kwayar cutar idan ta shiga yawanci ba za ta ba da ko zazzabi ko wani abu ba kuma abin da take ne sai ta samu lokaci yawanci ba ta son iska saboda haka sai wurin ya rufe sannan sai ta fara sakin wannan guba to wannan guba ita ke kawo wannan matsala to shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lallai a ji wani abu ba sai ta dau kwanaki sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a ƙasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma to shine illarta sai ya kasance ba a masan cewar tana nan ba sannan kuma kwaya ce da suke da wahala sha'ani yadda inda za ka sa misali a ce reza da take dauke da kwayar wannan cutar ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20 tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti 20 din nan yawancin magungunan da ake sa na kashe kwayoyin cuta baya kashe sport din wannan da yake kawo wannan matsala saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi ya fi magani ta yaya ake karɓar rigakafi rigakafin cutar sarki hakora. To akwai yanayi biyu yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus nan sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati shida yawanci allura tana zuwa a haɗe da ta sarki hakora da ta mashako da ta kuma tarin shika yawanci akan fara ba da ita daga uh, sati na shida amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin allah iyaye su kula a yi haƙuri kula da cibin nan da ake yi da ake sa abubuwa akwai wuraren da hakashin shanu ake sawa to ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba to kaga gan aka ɗauko irin waɗannan abubuwa aka sa kina an sa ta cikin hanyar jinin ne direct iyaye su yi haƙuri ko da haihu haihuwa gida ne a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan abinda ake cewa spirit da auduga ana kogewa amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai saboda haka idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki hakika an samu sauki domin kafin a fara allurar rigakafin nan mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin labari gaskiya irin yadda aka samu matsala da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan su kan kama alhamdulillah an samu saukin su amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalata to likita kayan maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki haƙura idan sun je awo ana bata ne don kariyan kanta ko kuma don kariyan jaririn kariya biyu ce ita kan kanta sannan kuma ta ba jariri wani dan kariya to amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar akalla ya fi ba a bai samu ba saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati shida kin ga kenan me ya faru da shi kafin sati shida yawancin wanda suke samun tetanus na a jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na biyu saboda haka idan ka ba iyayen iyayen suka ba su dan kariya za a samu saukin ta shi wanda ake ba jariri bayan sati shida ana kare gaba ne amma na wannan dan kwana 28 din na farko kin ga bai amfana ba. To likita ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar? Duk inda za a samu fata ta fashe kwayar cutar nan za ta iya shiga. Amma ita ba zai yada ta ba ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba. Kwana nawa cutar take yi kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa? Kamar yadda na yi bayani a baya matsalar shine abinda ita wato ita kwayar ba ta son iska ta oxygen saboda haka idan aka rufe ta shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din to kin ga kenan za ta iya zama a kan ciwon mutum amma saboda ba a rufe ciwon ba aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba ba tare da ya samu matsala ba bai ma san ta hau ciwon ba wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana ɗaya biyu uku ya fara samun matsala saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon misali wani kuna ne na taba ganin yaron da kuna ya samu to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida daga bayan gida gidan kuma sai samu wannan cutar saboda ta shiga ta inda kuma ƙunar ta shiga yana kan gadon ana maganin ƙuna wannan kuma matsalar ta to likita shin wanda ya kamu da cutar misali ya sha fama da ita yakan zo ya warke eh ana warkewa abinda ake a asibiti akan ba da magani sannan a ba da magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki a wani lokacin sai an kai mutum ɗakin ta kwana an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu amma ana rayuwa sai dai da yawa musamman ga jarirai da yawa sukan rasa rayukansu saboda cuta ce mai fitinar gaske. Duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi. Sannan wani lokacin kuma zaka ga yaro ya dan tasa watakila shekara biyu uku hudu biyar haka ya ji ciwo ba a ɗauki abin da mahimmanci ba. To ko da a gida ne me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta. To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata ya idan mutum ya samu rauni a wanke wurin nan a buɗe shi sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allurar wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da za ki ga mutum ya yi rauni ya ɗebi ƙasa ma ya zuba bai san cewar kwaya cutar tana cikin ƙasa ba. Saboda haka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa da tsafta da kuma kulawa a daina zube-zube a kan ciwukan nan a wanke su a je asibiti a ɗau matakin da ya kamata insha Allah za a samu sauki. So tari a gida za ka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo an sa ruwan ɗumi da gishiri an wanke ciwon shin hakan daidai ne? Watakila suna kwaikwayon normal salahin <laughs> wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. To amma idan an yi hakan ya kamata kuma a je a saboda a samu maganin da ya cancanta a sa. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan. kenan ashirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.